Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na da niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata sabuwar takaddama ce ta kaure bayan da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka nemi a soke dokan nan da ta haramta wa jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki karɓar kwantiragi. Wannan doka bai kamata ba wanda sun kasata masu sun sata idanu ruhe in suna son tsayawa don Allah da annabi su gwada ai kowa ya san irin yunkurin da an kai bisa kan wannan kuduri na hamsin da biyu yau biyu ga watan nuwamba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan irin matakan da ya kamata a rika bi domin hana musguna 'yan jarida yayin da suke gudanar da ayyukansu shin menene ra'ayinku ko kuma kiranku dangane da wannan rana lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai mun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. 'Yan sanda a babban birnin ƙasa Afirka ta kudu sun yi amfani da harsashen roba domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka taru kusa da ofishin shugaban ƙasa Jacob Zuma a yau Laraba suna neman da ya yi murabus. Wakilin murya Amurka Thuso Kumalo ya ce dubban masu zanga-zangar daga jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu sun farfasa motoci da tagogin wasu gine-gine a yayin da suke maci zuwa Union Building wanda nan ne fadar gwamnatin Afirka ta Kudu. Zanga-zanga ta faru ne jim kaɗan kafin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Afirka ta kudu ta bayyana rahotonta kan zargin ciwa-ciwa a gwamnatin ta shugaba Zuma. Alkali ya ba da umarni a saki rahoton a yau Laraba bayan da shugaba Zuma ya janye dagar da ya ja na hana bayyana rahoton ga al'umma. Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat kowannensu suna suka ɗayan a zaman wanda bai cancanta da zama shugaban Amurka ba. kwanakin karshe na kamfen kafin babbar ranar zaɓe da za a yi ranar talata mai zuwa a yau laraba trump ya bayyana cewa zaben clinton zai haifar da rigingimu ta fuskar tsarin mulkin ƙasa lamarin da kusan zai hana ta tafiyar da aikin idan aka zaɓe ta trump wanda ya bayyana haka yayin kamfe a jihar florida wacce take kudancin amurka a jihar da ya amince wacce babu wato cewa ba zai iya lashe ta ba idan habbi yin kuri a ganin cewa ya lashe jihar ba ita kuwa clinton a jiya talata a lokacin da ta yada zango a jihar ta florida ta soki abokin karawar nat trump kan yadda yake wulakanta mata a yayin da masu yi mata kamfe suka soki sabon talla wanda ya mai da hankali akan irin kalaman batsa da aka ɗauka a shekarar 2005 inda aka ji yana cika bakin yin yadda ya ga dama da mata clinton ta nufi yammacin arizona a yau laraba inda mafi yawancin hispaniya suka nuna kyamarsu akan rashin son bakin haure da trump ke nunawa wanda akan ya bata wato ya bata dama ta kama jihar wacce ta zaɓi jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasa na 15 da kuma na 16 da aka yi a baya sannan za ta yi kamfe a jihar nevada jihar da take tsaka tsaki a wajen zaben Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A inda a yau Laraba mummunan yanayi ya dakatar da dakarun da ke kusantar birnin Mosul da 'yan da ish ke rike da shi wata ƙungiyar agaji ta gargaɗi fararen hula da suna cikin haɗari babba a yayin da faɗan yake ƙara tsamari. Ƙungiyar agajin ta bayyana cewa dubban fararen hula sun gudu daga birnin da yawa daga cikinsu an kashe su ta hanyar 'yan kwantan ɓauna ko kuma na kiyoyi. Waɗanda suka rage a cikin birnin na buƙatar abinci, ruwa da kuma magunguna, sannan ƙarancin kayayyakin zai ƙaru a yayin da faɗan yake ƙara ɓaci. Yana da wahala sauran ƙungiyoyin agaji su iya shiga garin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gwamnatocin Faransa da Burtaniya sun gaza akan nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da yaran da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Kale daga nan ta yi kira ga kasashen biyu da su ɗauki ƙwararren matakan da zai da su tabbatar da yaran sun samu kulawa da kuma irin taimakon da ya kamata a ce sun samu domin murmurewa daga irin yanayin da suka samu kansu a ciki kwamitin kula da haƙƙin yara na majalisar ɗinkin duniya wanda yake sa ido kan yadda ƙasashe da suka rattaba hannu kan shirin kula da haƙƙin yara ya yi kira ga faransa da birtaniya da su yi hanzarin aiwatar da sharuɗa da suka shafi yaran da ba sa tare da iyayensu ko kuma wani babba waɗanda suke kwana a cikin akwatunan jigilar kaya a jiragen ruwa a sansanin da ake kira jungle wanda aka rushe shi a makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da sanarwar da jami'an faransa suka yi kan cewa ƙananan yara biyar ba sa tare da iyayensu a mai da su wata cibiya ta musamman. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya yau majalisar bangaren zartaswar kasar ta yi zamanta na mako-mako da take yi inda aka tattauna kan wasu muhimman batutuwa ga Umar Faruk Musa da karin bayani daga Abuja. ministan sufurin sama na najeriya hadi sirika ya yi karin haske dangane da muhimman batutuwan da majalisar zartarwar ta tattauna a yau a abuja ta wanda majalisar ta yarda da kirkiro sababbin jami'o'i guda takwas domin 'ya'yan najeriya waɗanda allah ya ba dama suka samu ilimi wanda ya kai na daidai yadda za a iya zuwa jami'a su shiga jami'a saboda karancin jami'o'in yara da yawa suna fitowa kuma ba su samun damar shiga jami'a shine majalisar ta ga cewa ya kamata a saurari wannan takarda wadda shi ministan ilimi ya kawo kuma a yarda ita kuma amince na biyu kuma akwai roƙo da bukata cikin abubuwan da muke yi kashi na farko akwai filayen jiran gizon waɗanda muke daɗa gyarawa to akwai wanda aka bada tuntun tuntuni na port wanda ba a gama ba ake neman a gama kuma akwai kuɗin a cikin kasafin kuɗi na dubu goma sha shida shine aka kawo don a sa mashi hannu a amince cewa a ci gaba kuma an ci gaba din sannan banda wannan kuma akwai ah, daga ciki yarjejeniya tsakanin najeriya da ƙasar kenya ta maganar cewa a ringa ɗauka haraji daya kawai akan wato gudanar da kasuwanci tsakaninmu da mutanen eh, ƙasar kenya ɗin wanda da idan an caje ka a nan kuma in ka can kenya a caje ka ministan sufuri na najeriya kenan hadis rika a tattauna da na yi da shi abuja amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam shu'abu idris yana ganin cewa wannan rubabbar dabara ce gwamnatin tarayyar najeriya take bi dangane da wai gyaran filayen jiragen samanta a gaskiya idan majalisar ah, ministocin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za su ɗauki kuɗi daga malin Najeriya don a kashe wajen fada filin jirgin saman ah, garin Fatakwal ko ma nawa na gari ne a halin da kasar take ciki yanzu an yi haka nan ba a kyauta ba babu wani dalilin da a yanzu halin da kasar take ciki na rashin kuɗi na halin kakanikayi da ba za a iya neman masu hannu da shuni da za su zo su kashe kuɗinsu su fara da wannan filin jirgin saman kuma su raya shi daga baya su maida da jirgin samanta ba. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki da yake tsokaci akan matsayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na cewa za ta yi gyaran filin jirgin saman Fatakwal a daidai lokacin da kasar Najeriya ke fuskantar kalubale dangane da sha'anin tattalin arzikinta wanda ya sa ta a cikin jerin kasashen da ke fama da talauci. Umar Faruk Musa Mura Amurka Abuja, Najeriya. To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa wata sabuwar takaddama ce ta kaure bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka nemi a soke dokan nan da ta haramta jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokokin karɓar kwantiragi. Wakilin Ayamai suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoto. Kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar a ayarsa ta hamsin da biyu ya haramta wa shugaban ƙasa da ministoci da 'yan majalisar dokoki da duk wasu shugabannin hukumomin jamhuriya karɓar kwangilar gwamnati ko wani abin da ke kama da haka sai dai ɗan majalisar dokoki alhashi sai da amma mai ra'ayin soke wannan haramci cewa yake matakin tun fil azal kumbiya-kumbiya ce da 'yan takarda suka kitsa don toye hakkin 'yan kasuwar da suka shiga siyasa. Wannan doka bai kamata ba wanda sun kasa ta sun sata idanu ruhe saboda mi saboda su samu su zo majalisa da yawa to diya da sun kai sun samu 'yan kasuwa majalisa. Shi dan majalisa ba Nigeria bane Burkina babu wannan doka Benin babu Togo babu Abidjan babu Chad babu yanzu dan Chad sai yayi posile kin marshe Niger ya same shi shi dan Niger bai da in ce je posile marshe ya same shi wani wuri. A washe garin juyin mulkin da ya hamɓarar da shugabatan jama'a Muhammadu a shekarar 2010 ne wasu jami'an fafutuka suka zo da shawarar saka haramcin karɓar kwangilar gwamnati ga mutanen da ke rike da babban mukamin hukuma. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na ƙungiyar MPCR na kan gaban waɗanda suka zo da wannan shawara. Yawanci duka in sun samu kasuwar da gwamnati hada-hada ce ake yi don a cuci jama'a. In ma sun yi sun yi taɓar gazar da ya kamata a tuhume su a kan lahi sai su ce ai suna da kariya wadda in zuzu ya ce yana son ya kai ga guda cikinsu, domin ya tuhume shi sai su ce ba sa ɗaya shi kariya sai su game kai wannan shi ne ya samu kai wannan kokowa to amma a ɓangaren yan majalisar da ke korafi akan wannan haramci akwai alamar tafiya ta kama hanya dangane da wannan yunkuri nasu. Muna liskin mutane duka ɗan majalisa ɗan kasuwa wanda ya yarda za mu hidda wannan artik muna yin shi ba cikin boye boye k'in shi. Shugaban kungiyar MPCR cewa yake ga wuri ga mai doki. In suna son tayawa dan Allah da Annabi su gwada. Ai kowa ya san irin yunkurin da an kai bisa kan wannan kuduri na hamsin da biyu lokacin da aka fara wanga September Republic zamanin ga na Mahmud Isu. Ai an ba wani ɗan majalisa kasuwa ba bisa kan doka ba. Hatta kai an ka tuɓe mini ministoci aka kore su da cikin gwamnati kuma shi ma dan majalisar dole sai da ya marabus in yana son ya ci gaba da kasuwanci wani dan majalisar a karkashin tutar jam'iyyar da ke mulkin Nijar wanda bai so in naɗi muryarsa ba ya shaida min cewa baya goyon bayan canza dokar da ta haramta wa manyan jami'an hukuma samun kwangilar gwamnati wannan sabuwar badakala na kwaruwa ne a wani lokacin da ake zargin hukumomin nijar da shirin yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima domin ba shugaba isuhu sandar iko irin ta shugaban ƙasa mai cikakken iko a wani yunkurin share masa hanyar shirya ta zarce zargin da gwamnatin ta ce ba shi da tushe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ka faɗi mu jiya sha shatan zamani. jama'a ka zance zani. Sai ka faɗi mu jiya. Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne shatan tan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan tan zamani. Dole a ce waka ya kirkira. amma kun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kirkira ta yau biyu ga watan nuwamba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan irin matakan da ya kamata a raka bi domin hana musguna 'yan jarida yayin da suke gudanar da ayyukansu wakilinmu babangida jibril da ke lagos ya jiyo mana ra'ayin wasu mazauna birnin kan wannan rana ah, to ai kusan afirka ne ma mutumin ƙasa ko ɗan jaridar kasa ma bai iya faɗin manufar abin da yake nufi game tsakanin shi da gwamnati saboda in ba rufe-rufe ba a najeriya ne iya inda na sani ma za a iya dakan ɗaka kan ɗaka ɗan jarida bai iya faɗi ba muna gani ba labarai na kafafen ƙasa wajen waje abin da shugaban kasa ma ya an tono shi kuma jarida ta faɗi muka ji ba Allah ya taimaki yan jarida ya taimake su akan dukkan ayyukan su da suke yi Allah ya taimake su a dukkan ayyukan ayyukansu muna nan muna musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya taimake su ya taimaka musu ya ba su akan dukkan abin da suka sa gaba na game da ayyukan su na gaskiya da suke faɗi ma gwamnatin ƙasa da mu da muke faɗi musu Allah ya taimaki yan jaridar Najeriya da na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma gaba ɗaya ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a takaice 'yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma musamman yanzu da majalisar ɗinkin duniya take ƙarfafa bukatuwa na ba da 'yancin bayani a ba da yanci ga mutane su bayyana da ra'ayinsu su su faɗi abin da suke bukata a duk duniya yanzu tana magana cewa kowane mutum yana da yanci yanci na zai iya zaɓi abin da yake so na yanci ne ya bayyana da ra'ayinsa yanci ne ya bayyana da abin da yake damunsa shine. shirya rawa ta mai baza na zamo ɗan jarida da fara in shaya rawa ta mai baza na zamo ɗan jarida ka fara ya shaya rawa ta mai baza ya zamo ɗan jarida wasu mazauna birnin jihar Legas kenan suka bayyana ra'ayinsu kan wannan rana ta yau da aka ware domin yin dubi kan irin matakan da ya kamata a rakabi domin hana musguna 'yan jarida yayin da suke gudanar da ayyukansu. su kuma kan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke ba da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko ko su watsa hoda ka fara ya shayar ko kafiwa ka sagayi da mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya share rawa ta yi mai baza ya zama dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai da oda Na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara ya share rawa ta yi mai baza sane da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga dama sai in rubuto article ko in zano agenda ya share rawa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida ku gafaran doki magauta kai tsaye ina rike al'amu da a duniya abinda na so shi zanayi na zamo ɗan jarida fara ya share rawa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida taunata kowa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida kafara ya share rawa ta yi mai baza ya zamo dan jarida a yanzu ni fa ko ba amarya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje ka jiyo a jarida kafara ya share rawa ta yi mai baza ya zamo so aji ka dan loto kaɗan ko ina sai a sada idan na so Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc kira na farko ya fito ne daga jihar nasarawa wane ne akan layi assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa barka da aiki to a malam shafale muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka yau to eh, Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya To amin. Amma a gaskiya a kasashenmu nan na Afirka musamman Afirka ba a ɗaukan ɗan jarida da mahimmanci. Hmm. An mai da ɗan jarida inda ka san kamar ɗan baranda. Hmm. Kuma mutum ne wanda ya kamata a ɗauke shi da daraja da mahimmanci da girma. Kai ya kamata a ce duk inda ɗan jarida yake a ce yana tafiya da matakan tsaro tare da shi saboda abin da yake yi. dan yana taimaka ma kasan shi kuma yana taimaka ma talakawa eh, shafale eh, eh? kana ga menene sa 'yan jarida suke fuskantar waɗannan matsaloli da ka bayyana ai wallahi ba a maishe su komai ba inda shugabanni na mu na afirka sun mai da ɗan jarida da babban mutum ne a inda kawo guduma da ike yi da talakawa da su shugabannin inda sun maishe su sun ba su girma da daraja wallahi ba za a ɗauki ɗan jarida kamar wanda bai san abin da yake yi ba to da To, a madalla mun gode shafale ga wani kira mun samu daga jihar Jigawa wane ne kan layi? Salamu alaikum suna Muhammad Zalanga makwalla ɗaya ga Jigawa. muna jin ka Malam Muhammad Zalanga. To, a gaskiya cikin abubuwan da ake wa 'yan jarida a duniya ba ma jin daɗi musamman mu da muka saba sauraron 'yan jarida hmm. mu karanta jarida mu ji rediyo abubuwan da ake musu babu daɗi ya kamata gwamnatoci da Allah da annabi saurara wa 'yan jarida kuma inda wata gudunmawa da ya kamata a zo 'yan jarida isa billah ya kamata a ba su kuma ina kira ga 'yan jarida da Allah su yi kokari duk sanda mutum ya gama aikin shiga harkar siyasa domin gaskiya irin al'amarin da kuke yi wannan yana cewa za ku ɗan taɓa za ku taka rawa ta gaskiya a cikin harkar mulki wannan shine ra'ayina Tuma malam lamun gode malam muhammad zalanga daga jihar jigawa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi kana magana da umar ibrahim sade to malam umar muna jinka yawa ni na ko na'am ubangiji Allah ya taimaki Buhari Allah kuma ya bashi nasara akan manufofinsa na alheri Malam Umar muna muna Malam Umar muna magana ne a kan batun rana ta da aka ware yau ta 'yan jarida kan yadda ake musguna musu kamar me kiran ka ta yadda za a wato tabbatar da cewa suna gudanar da ayyukansu ba tare da matsala ba. to na ga ya ajiye wayar sama lambar da za a kira da ita ce biyu biyar biyu shida biyar biyar kuma batun da muke tattauna a kai shine yau rana ce ta bi ga watan nuwamba da aka ware domin yin dubi kan irin matakan da ya kamata a raka bi domin hana musguna 'yan jarida yayin da suke gudanar da ayyukansu a ko'ina a ko da yaushe. to mun samu kira daga kanan dabo wane ne alkalai yau uh, kana magana da malam abdullahi maji to malam abdullahi muna jinka to a gaskiya ni da yau na yi matuƙar farin ciki domin shekara da shekaru ina son kama ku ban kama ko sai yau Allah ya dana sami Allah sarki mu ma muna farin cikin da ka same mu a yau to sai dai maudu'in da kuke ne yanzu na kama sai dai muku fatan alkhairi to muna gana ne kan batun rana da aka ware mai kamar ta yau domin yin dubi kan irin matakan da ya kamata a rika bi kada a raga musguna 'yan jarida yayin da suke gudanar da ayyukansu wannan gaskiya ya ce ubangiji allah ya taimako allah ya ba da sa'a to madalla mun gode malam abdullahi ga kira mun samu daga maiduguri wane ne akan layi ne daga maiduguri wane tijjani yawa to muna jin ka tijani eh muna jin daɗin yan jarida kuma taimaka a ƙasa abin da yake faruwa daga maiduguri ana e eh, yawa kaman eh, wani kira za ka yi dangane da yadda za ka ga hasukan rasa rayukansu ma a filin daga ko kuma a cimucincinsu a wulakanta su haka ke ka abubuwan da ke faruwa daga su ne cikin labari masu yawa daga maiduguri abin da ke faruwa jeje haka muna gode masu allah ya saka mu da alheri to mun gode malam tijjani daga maiduguri wane ne akan layi Allah ya taimaka ga kira mun samu daga jos jihar plateau wane ne akan layi wales ne daga jihar plateau jos yawa to muna jin ka wales to a bukan abin da yake faruwa abin da ake wa 'yan jarida a duniya abin nan bai da daɗi don mu 'yan jarida suna sanar da mu abubuwan da ba mu sani ba muna kira ga gwamnatoci na duniya da su tsaya tsayin daka su kare su kamar yadda suka sa a sa wata doka hmm. duk wanda yake taba dan jarida tamkar yana taba gwamnatin kowace ƙasa ne yan jarida su suke sanar da mu abubuwan da ba mu sani ba yan jarida su suke gaya mana damuwar ah, suke daukan damuwoyin mu suke fada a ko ina eh. yanzu da ba dan yan jarida ba da yanzu ba mu samu daman yanda za mu yi mu faɗi wannan bayani ba wato wales eh, misali kamar wani kira kuma za ka yi ga su kansu yan jarida da su ƙara kyautata yadda suke gudanar da ayyukansu ba kawai bangaren ma yadda ake musguna musu ba wato 'yan jaridu abin da za mu gaya musu iyakacin bakin kokari da yadda suke yi da shiga da fita ka duba yanzu abubuwan da yake faruwa a su siriya da sauransu in ba 'yan jaridu buwa waye zai iya sanin yadda ake wannan 'yan jaridu a ƙara taimaka musu ka iya tuna akwai 'yan jaridun da yanzu ga baki ɗaya da ba su ma ake sosai ba a su to mun gode a wallace daga jos jihar plateau ga kira daga zamfara wani ne kan layi kana magana da tsofaffin busau yawa to muna jinka ka Eh, to kamata yan jarida ya kasance suna da wani wasu haƙoƙa ko da a ce an kashe su sannan kuma ya kamata a kara ɗaukan musu matakan tsaro kamar yadda wani ya ba da hmm. eh, a tafiya a cikin suna da jami'an tsaro masu kare lafiya amma suna da makamunan sosai don shi ne ma ya sa su suke da to a mun gode kwarai duk da ma dai abubuwan da ka faɗa ba su ji banna ga saboda rashin kyawun layin da ka kira mu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda ma suka nemi ba same mu ba Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. halin zamantakewa da saba haƙoƙin jama'a ya kai 'yan taha a birnin Aleppo. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana yanayin da ke Siriya a matsayin taɓarɓarewar zamantakewa mafi girma, rabon da aga haka tun lokacin yaƙin duniya na biyu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki shi ma ya bayyana halin da Aleppo ke ciki a zaman mayanka. Dole ne gaskiya wannan mummunan lamarin ya ƙara razana mu a cewar mataimakin Wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya na Geneva, Theodo Allegra. Mutane fiye da 275 na can sun makale a gabashin birnin Aleppo. Farmakin da Rasha da gwamnatin Siriya suka kai kwanan nan ya yi sanadiyar kashe mutane 400, ciki har da yara ƙanana su 100 a kasuwanni, a gidajen sai da burodi, a makarantu, a masallatai har ma da asibitoci. Dubban mutane sun samu raunuka kuma ba su da hanyar samun jinya. Mutanen na fama da yunwa kuma sannan suna shan gurɓataccen ruwa. 'Yan likitoci ƙalilan gwarzaye da suka rage da ma'aikatan jin ƙaya a Aleppo na can na aiki ba ji ba gani don ceton rayuka, duk da hare-haren da ake ci gaba da kai masu. 'Yan asibitocin da suka rage duk sun cika makil. An bar mutane masu munanan raunuka kan titi don a samu wurin kula da waɗanda ake ganin ana iya jinya su cikin gaggawa. Hare-hare ta sama da Rasha da gwamnatin Assad suka kai ne suka haddasa wannan taɓarɓarewar, kuma su ne sila wahalar da ake fama da ita a yankin a cewar Mr. Allegra. Ya kuma ƙara da jaddada cewa babu tsagaita wutar da za ta fi a kawo ƙarshen rikicin da kuma samun damar kai taimakon jin yadda ya kamata. Akwai buƙatar Rasha da gwamnatin Assad su tashi tsaye ba wai kawai su yi ta yi wa duniya kama-kama ba. Me yasa suke kai hari kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya kuma me yasa suke auna mata da yara wajen kai hare-haren su in ji Mr. Allegra. Wannan tashin hankalin da ke faruwa a Aleppo a cewa Allegra na buƙatar cikakken bincike da kuma hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin. Amurka ta ƙara ƙarfafa kiranta akan a daina duk wani nau'in keta haƙoƙin jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. Bugu da ƙari, Amurka na kira akan a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan laifuffukan, musamman waɗanda suka yi muni, suka bazu ko'ina da kuma haƙoƙin jama'a Siriya da gwamnatin Asar ke ci gaba da saɓawa. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kamu ga labarai a takaice. 'Yan sanda a babban birnin kasar Afirka ta kudu sun yi amfani da harsashin roba domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka taru kusa da ofishin shugaban kasa Jacob Zuma a yau Laraba suna neman da ya yi murabus. Wakilin murya Amurka Tusa Kumalo ya ce dubban masu zanga-zangar daga jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu sun farfasa motoci da tagogin wasu gine-gine a yayin da suke maci zuwa Union Buildings wanda nan ne fadar gwamnatin Afirka ta kudu. Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat su na sukar ɗaya a zaman wanda bai cancanta da zama shugaban amurka ba a kwanakin karshe na kamfe kafin babban ranar zaɓe da za a yi a ranar talata mai zuwa a yayin da a yau laraba mummunan yanayi ya dakatar da dakarun da ke kusantar birnin mosul a To Nazir mun gode za an dakatar da mu saboda lokaci ya kure masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri namun wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin. in za mu da shi zir ahmad hasadin da ya tana gabatarwa sai daniel brown da ya haɗa mana shirin da kuma injinin mu daral da ya ta mana sautukan muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc assalamu alaikum